Thank you.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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرقوا muna إياك الله سبحانه وتعالى wanda ya kaddara ya hukunta ya zartar da rasuwar mu a wannan masallaci mai albarka domin mu karar da sunan a bisa sababi na shekul mubarak abul auza'i hafizullah wa'a لأنه السبب في إيجاد الخير ونرجو من الله أن يجزئ الخير جزاء haduwar mu a wannan masallaci mai albarka kamar yadda malam ya gabatar shi ne za mu tattauna kan abin da ya shafi jurewa da jajircewa da ci gaba da zarcewa wajen aiwatar da ayyukan alheri kamar yadda muka gabatar da ayyuka na alkhairi cikin watan alkhairi cikin watan albarka shine watan ramadan nuni kan cewa wanzar da alkhairi da aiwatar da shi ga rayuwar mumini mai imani ba sa ta taƙaituwa kan wannan wata da albarka wata ramadan watan rahama watan falala a'a ya tafi dukkanin lokuta na mumini a duk inda ya kasance idan muka duba daya daga cikin hikimomi da dalilai da ababe da suka sabbaba Allah subhanahu wa ya farlata mana azumi da wata ramadan shine akwai attaqwa kamar inda yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام محدة آه، يقول إن ذلك إيماني سكا يسكنت الله سكا يسكنت منظر الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فرصة أذن وترمضان أن وجب ذلك kamar yadda aka wajabta shi ga waɗanda suke gabanin sai Allah ya ambaci illatu hukum la'allakum tattaqun domin ku zanto kuna masu samun garkuwa da kariya da za ta kare daga azabar Allah subhanahu wa da za ta kare ku daga fushin Allah subhanahu wa shine la'allakum tattaqun idan muka duba lafazin tattaqun za mu ga asalinsa daga yadda yattaqi ittiqan idan ka ce al-ittiqa shine ittikhadhu aya wato kariki wata jirkuwa da za ta kare ka daga dukkan abinci to kaga babu wani abin ki kuma sama da azabar Allah subhanahu wa kamar yadda babu wani abin so sama da samun yarda da shi Allah subhanahu wa ta'ala da kuma gidan aljanna to azumi yana sabbaba samun attaqwa ga dukkan wanda yake to idan ka ce attaqwa bi sifatin amma a wani shine imtisal awamirillah wajtinab wani. wato dukkan abin da Allah ya ce bawa ya yi shi dukkan abin da Allah ya hali bawa kan aikata shi bawa ya halu ga aikata shi to wannan shi ne tsoron Allah a bisa fiska da mamiya to azumi na wata ramadan yana koyar da samun tsoron Allah wanda wata tsoron Allah a matsayin ka na ne mai imani ba a bukatar ya taƙaitu a cikin watan A abin da yake wajibi abin bukata gare ka shi ne ya zanto tare da kai a kowane lokaci a duk inda ka kasance a duk yanayin da ka samu kanka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa bai gushe ba lokaci bayan lokaci yakan tunatar da sahabbansa kan bakin attaqwa wato tsoron Allah kamar yadda daya daga cikin sahabbai masu girma al-irbam bin sariya Allah ya kara masa yadda kamar yadda hadisin sai ke cikin littafin musnad na imam ahmad bin hanbal da sunan darimi da sunan abi dawud da tirmidhi da ibn majah bi sunan hasan al bin sariya Allah ya kara masa yadda yake cewa wani lokaci cikin lokutan manzo Allah ya yi mana wa'azi wa'azi wanda ya kai mutunta ta fuskar wa'azi wa kullum fi anfusihim qawlan balida mau'izatan balidatan har sai da idanuwa suka zubar da hawaye sannan zukata suka firgita suka razana kai ka ce wa'azi da manzo Allah yake yi wa'azi ne irin na na mai ban kwana da jama'a a ciki sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ya kici da ku usikum bi taqwallah azza wa jalla was-sam'i wa ta'a أوصيكم بتقوى الله عز وجل والصدق والطاعة ina yi muku wasiya da jin tsoron Allah wanda yake magwayi ya kuma ɗaukaka sannan da jin abin da shugabanni suke gaya ku ji ku yi ba mutukar dai abin da ya ku ji saba wa Allah ba su kana kuka to sariya yana babu labari kan cewa ya halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce su ina yi wasiyi da tsoron Allah idan ka ce alwasiya wato shi ne a umarce ka da kai sannan kuma a karfafa umarnin to na shi ne alwasiya haka ya tabbata cikin littafin musnad na Ahmad bin Hanbal da sunan tarihi da sunan tirmidhi bi sunan hasan حديث أبي ذر جندب بن الغفر الغفاري جاء أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الله يجارى مسيدا سكة من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ياتي اتق الله حيثما كنت وأت بالسيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بكل hasan wato ainihin kai bawa mabiyin Allah mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ka ji tsoron Allah in inda ka kasance sannan duk yayin da wani aiki mummuna ya afku gare ka tsakaninka da mahalicci ka Allah subhanahu wa ta'ala ko tsakaninka da mutane to ke kokarin biyo da kyakkyawan aiki bayan wannan aikin wanda ke nuna sannan ka mu'amalanci mutane mu'amala mai kyau a wannan hadisi sai manzo Allah ya kara baturan mu'amala nuni kan cewa duk inda aka sami takawa tsoron Allah to za a samu mai kyakkyawar wato ƙarshen mu'amala shi yasa biyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da yake ya fi kowa tsoron Allah don haka sai ya zarce kuma ya fi kowa kyakkyawan mu'amala shi yasa Allah yake kira shi wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kada bisa dabi'u kana bisa mu'amala kana bisa dabi'a mai girma anan sai Allah ya ce la'ala sai kawo harfu ala wanda ya dullu ala al-istimilali wal qulub Allah zai ke ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam wa innaka lahu khuluqin azim lalle kai ma'abucin dabi'a ce mai girma sai Allah ce la'ala khuluqin azim lalle kai kana bisa ɗabi'u masu girma nuni a kan cewa duk inda aka samu wanda yake mai ɗabi'a mai kyau to ɗabi'u manzo Allah sun fi nasa duk inda aka samu wanda yake mai mu'amala mai kyau to mu'amala ta manzo Allah ta fi tasa shi yasa Aisha as-Siddiqa bint Siddiq Allah ya kara mata yadda kamar yadda hadisi ya tabbata cikin littafin Musnad bi Ismail Sayyid da littafin Sayyid Muslim aka tambayi Aisha menene dadi na shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sai ta ce kana khuluquhul qur'ana dabi'u shi manzon Allah alqur'ani ne in kana so ka gane dabi'u manzon Allah to dukkan wasu halaye kyawawa da Qur'ani ya ambata yi umarni da aiwatar da su to su ne halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi shi yasa daya daga cikin mawaka waɗanda suke yaban shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam wanda ake kira da al-Busiri cikin littafin sa al-Kawakib ad-Durriya fi madhi khayr bariya wanda muka fi sani da al-Qurba yake cewa game da shi da bi'uda yayin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yake cewa fatan nabiyina fi khalqi وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم يتي أكرم بخلق نبي زاله خلق بالحسن مشتمل بالبر متصل wato annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ya keke dukkanin annabawa na Allah subhanahu wa ta'ala wajen kyawun dabi'a wajen kyawun karanci da mutunta mutane to idan aka ce manzo Allah ya fi dukkanin annabawa ya fi dukkanin manzanni kyawun ɗabi'a da karanci to ina ga wanda yake ba annabi ba ina ga wanda yake ba manzo ba haka yake fita cikin alhamdiya shi al musiri cewa kai ba karɓa rukiyat anbiya ya sama'a ma qawlat hasanat wato dukkanin annabawa da dukkanin manzanni na Allah subhanahu wataala to manzo Allah ya hau kan cikin komi sallallahu alaihi wa ala alihi to azumi na wata ramadan yana koyar da jin tsoron Allah subhanahu wataala manzo Allah kuma ya mana bayani game da shi jin tsoron Allah ya ake so ya kasance ga mumini ya kasance ga mumini a duk inda ya kasance ita billah haikumar sannan cewa tsoron Allah ya kasance duk inda ya kasance ma'ana ana ganin ɗabi'un kyawawa suna gudanar ta wanda wani ɗabi'un kyawawa abin da tsoron Allah yake hukuntawa ke dikin da aka samu tsoron Allah to za a samu ainihin ɗabi'a mai kyau shi yasa a wannan hadisi sai manzo Allah ya ambaci tsoron Allah kuma ya ambaci ne ɗabi'a mai kyau kamar yadda duk inda aka sami imani nagartacce tatacce to za a samu kuma ɗabi'a mai kyau don haka dukkan wanda ya fi ka imani kyakkyawan imani to za ka samu ya fi ka ɗabi'a mai kyau kamar yadda hadisi ya tabbata cikin littafin musnad da sunani abi dawo da sunani tirmidhi da isnad sahihi hadith Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan wanda yake dukkanin mu'minai cikakken imani to shine wanda yake su kyawun da wannan kyawun ɗabi'ar ne kuma za ka samu ka shiga gidan aljanna ƙarshe ka samu ganin Allah ka sami yarda Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda hadisi ya tabbata cikin littafin sunan ilmi a kitabul birri wasila da kuma littafin sunan ibn majah a kitabul zuhud hadisi na sahabi a abi huraira Allah ya kara masa yadda duk da yake cikin sunan sa akwai yazi bin abdurrahman al-awdi wanda majahul hal ne yana daga cikin rijal na al Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn da Ibn wasita amma al-Hafiz Ibn Hajar cikin da Ibn Tahzib ya ce makabul ne inda mutaba wa illa falil hadith to ya samu mutaba ko wasu hanyoyi don haka wannan hadisi hadisi ne wanda yake hasan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake mana wannan hadisi cewa mafi yawan abin da yake shigar da mutane gidan aljanna ne tsoron Allah da kuma kyakkyawar ɗabi'a sannan mafi yawan abin da yake shigar da mutane cikin wuta ne al'adu wa fa'al al-famu wato baki da kuma ciki ma'ana dan adam zai wasu gaba daya ba ta kisa da waɗannan ababen guda me zai kai bakinsa na ci ko na sha sannan kuma sai abin da ya ci fanni wato lamarin mata ke to yace mafiya yawan mutane suna tafiya wuta a dalilin waɗannan ababe guda in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi don haka cikin azumi na wata Ramadan mun banci karantarwa ta attaqwa wato samu tsoro na Allah subhanahu wa ta'ala idan ka ce attaqwa shine bawa ya tsayu duk inda Allah ya tsare shi ta fuskar yi yayi da bari ya bari bawa ya tsayi duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ya tsaye da yi da bari ya bari hakikar da Allah ke cewa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya da suka yi imani ku ji tsoron Allah hakikar ji tsoron Allah sai kuma sai ce ku ji tsoron Allah matakar ikon ma'ana dukkan wanda ya tsoron Allah matakar ikon sai iya abin da zai ke yi kenan yayi to lalle ya ji tsoron Allah ne aka za ku zaɓi inda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha da dukkan abin da ya shafi ibada sannan la yukallifu Allahu nafsan illa ma ta don haka iyayen da bawa ya tsoraci Allah bi kadari fasadihi wa qudratihi to hakika ya tsoraci Allah ta tubata wala tamutunna illa wa antum muslimun da cikin azumi na wata ramadan ya zanto akwai wannan karantarwa shi yasa biyayyen hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ya dara kowa tsoron Allah don haka sai ya dara kowa kyakkyawan ɗabi'a sai zama na iyaye da aka ce wata ramadana ya rasu manzo Allah yakan yawaita yin kyauta yakan yawaita wanzar da aikata kai kamar yadda hadisi ya tabbata cikin littafin musnad na imam abu abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal ash-shaybani radiyallahu da kuma littafin sahih bukhari da sahih muslim min tariq az-zuhri shaykh shaykh malik eh, muhammad bin muslim bin ubaydillah bin shahab bin zuhri daga cikin manyan malaman malik daga cikin wanda yana daga cikin rijal na aljama ahmad sari muslim abu dauda tirmidhi da sahih al-majah istir rawayi hadisi ta hanyar sa bi tariqil wasita da sahih shi kuma zuwa ga ubaydullah bin abdullah bin kutuba bin mas'ud shi kuma zuwa ga sahabi abdullah bin abbas Allah ya kara masa sahabi abdullah bin abbas yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam wato ya kasance iska da Allah yake saki a duniya kaga idan aka turo iska musamman iska mai sanyi ta kan gabe ko ina to kyautar manzo Allah ta tsara kyautar iska sallallahu alaihi wa alihi ibn abbas Allah ya karama sai ta yace idan ramadan ya zo to manzo Allah dille ka kyautar sa sama da kyautar da yake yi a wajen wata ramadan sallallahu alaihi wa alihi to kaga sifatul siffa ta kyauta to kaga wannan siffa ce ta kushi ne biyu masu kyau shi ya yasa manzo Allah ya rabu ya bi dukkanin mutane kyauta sannan kuma kyautarsa takan zartu mafiya yawa mafiya bunƙasa idan aka ce wata ramadana ya zo tunda wata ramadana wata ne wanda yake da tsoron Allah wata ne na jin kai wata ne na kyautatawa wata ne na sadin zumunci wata ne da dukkanin ayyuka na alkhairi to shi yasa kai yan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa idan wannan wata ya zo to sai ya jajirce ya cije kan haka sallallahu alaihi wa ala alihi to wannan alkhairi da manzo Allah yake wanzarwa ba wai ana bukatar ta kadai a watan da barana a'a ana so ya zanto a matsayin ka na mai imani da Allah na mai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ka kasance ka haka har tsawon rayuwarka har zuwa zuwa ga komawarka ga Allah subhanahu wa domin ayyuka na alkhairi ya yi kuma masu girma jazakumullahu khairan barakallahu fikum sune ababan da suke gyara imanin wato mutum ya zanto imaninsa ya yi kyau ya daidaita ya gyaru ya tsayi kan hanya mai kyau to ayyuka na alheri su ne suke gyara imani kamar yadda ayyuka na sharri su ne kuma suke bada imani shi yasa ya zanto aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa cewa al iman yazidu bil ta'a wa yanqusu bil ma'asi wato imani yakan karuwa a gurgudan ne karuwar ayyuka na alkhairi sannan kuma yakan raguwa a sakamakon mai ayyukan sa wannan aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a sabanin al murji'a da kuma al khawarij da al-mu'tazila wanda yayin da bawa ya aikata aikin sabo sai su cire masa imanin gaba daya sai kuwa al-murji'a suka ce dukkanin aikin sabon da bawa zai yi to ba imanin sa yana nan imanin sa bai tabbata to aqida ta al-sunna wal jama'a imani yakan kawo gurgudan da rubai ayyukan ba'a sannan yake rubu gurgudan ne ayyuka da shi sa to da haka bawa na gari niyya yake zanto kan gaba cikin aikata ayyuka na alkhairi to ka samu imaninsa yana daidaituwa yana ci gaba amma niyya da bawa ya zanto mai ja baya ga ayyukan alkhairi mai ci gaba wajen aikata ayyuka na sharri to imaninsa sai ya ci baya shi ba imaninsa sai ya samu matsala sai zanto ya lalace kamar yadda tufafi da kasiya yana samu yau da gobe tana shi yana buɗewa sai daga ya lalace ya zuwa za ka imani shi ma kamar yadda wanda Allah ya faɗa a hadisi cikin littafin musnad na al-Imam Ahmad bin Hanbal da kuma littafin al-Mustadrak na Abu Abdullah da Hakim bin Saburi a kitabul iman بسناد صحيح حديث ابي هريره الله يكرمه masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cewa lalle imani yakan tsufa ya lalace kamar yadda tufafin da yake tsufa ya lalace sai manzon Allah yake cewa fasallallahu an yujaddid al-iman saboda haka ku roki Allah yayi ta sabantar da imani cikin shi yasa ya tabbata cikin muslim littafin sahih muslim manzo Allah yake addu'a cewa ya ya cikin zukata ka da zukata ba zuwa ga aikin ba eh ko waya da Allahumma ya muqallib qulub thabbit qalbi ala din ya Allah ne ubangiji mai zuciya da tabbatar da zuciya ta kan addini to haka kuma bai itarwa dole sai da ayyuka waɗanda suke na alkhairi to wata ramadana idan muka ɗauki wannan madda ta attaqwa tsoron Allah da yake koya mana sannan tsoron Allah kuma mun fahimci yana hukunta mai samuwar mai kyakkyawar mu'amala to idan muka ci gaba kan ayoyi sai daga kuma Allah ya kara ambatar wani al'amari na da da yace ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra وقال الذين يؤمنونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس بنات من الهدى والقرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله منكم اليسر ولا يريد منكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وتباشر سورة الله da muka koya cikin watan Ramadan wanda manzo Allah ya bayyana mana matsayin tsoron Allah shine ya tare da yana inda ya kasance sannan kuma mun koyi ashukru wato godiya shi Allah ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون domin ku zarto masu godiya ga Allah subhanahu wa to godiya ga Allah ta shafi aiwatar da ayyukan alkhairi da kuma nisantar dukkan ayyukan shirki sannan ta shafi dukkan abin da Allah ya yi maka na ni'ima na falala na daraja ni'imar ilimi Allah ya mata ko ni'imar dukiya ko ni'imar mulki wani abin ni'ima da Allah ya yi ba to ka wanzar da wannan ni'imar da Allah ya maka cikin bin Allah subhanahu wa to idan kai haka to anan ka gode wa Allah to wannan shi ya sababa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bi dukkanin mutanen duniya godiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam bacin kuma Allah ya jero wasu daga cikin annabawa wasu daga cikin manzanni ya ba su wannan siffa ta godiya ga in muka dauki annabi Ibrahim alaihi salam Allah ce inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم Allah ya ba labari game da annabi Ibrahim cewa lalle shi annabi Ibrahim mai godiya ne game da ni'imomin Allah ubangijinsa wato ni'imomin da Allah ya masa shi mai godiya ne gare shi wanda za mu fahimta ka in muka ga yanayin maya da shi annabi Ibrahim alayhi salam yayi da mahaifinsa da mutanansa? sannan ya ɗauki tsawon lokaci bai samu haihuwa ba daga baya Allah ya bashi ɗa Isma'il bacin Allah ya bashi ɗa Isma'il sai kuma Allah ya ce ya yanka ɗan kai wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdi rabbi habli min as-salihin fabashsharnahu bi mulalin halim falamma balaga معه sa'a قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر نبذل إن شاء الله للصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن إبراهيم قد استذكرت الرؤيا إنا كذلك نجد المرسلين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم وتباشر يا رب الله Allah cewa ya bashi da sai Allah ya masa bishara lalle zaki samu wani yaro wanda yake mai juriya alaihi salam bacin kuma da ishaqa wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub wa kunna ja'alna salihin to annabi isma'il har ya girma to sai aka nuna wa shi annabi ibrahim a mafarki cewa wannan dan naka annabi isma'il ka yanka shi wanda mafarki na annabawa wahayi kamar yadda sahabi abdullah abbas yake faɗa kamar yadda yake cikin littafin al na abu abdullah al-hakim nisaburi a kitab ta'abir ruqya isnad sahih cewa ruqya anbiya to da annabi ibrahim sai ya bai wa labari ce abin da aka ce sai ce babu kuyi baba ka da abin da aka umarce ka saboda haka da sanin zaka same ni insha Allah min as-sabirin da cikin a ƙarshe sai Allah ya bashi Isma'il da wani abin yanka wanda ke da kaga annabi Isma'il bacin Allah ya ba da shi ga annabi Ibrahim a matsayin da to sai Allah kuma ya umarci shi annabi Ibrahim da ya yanka ɗan nasu Isma'il a babu da jaraba sai kuma ci jaraba to wannan jaraba wanda ya ci godiya ce ga Allah su wa shi ne shafi kamar yadda ya tabbata cikin littafin musnad da sunan bi hadisin sa'ad bin abi waqqas bi sanadi hasan da wani sa daga cikin sahabbai da su rawaito wannan hadisi manzo Allah ya ce wa ashaddu nas bala al anbiya thumma al amsal al amsal dama wanda aka fi wa rabawa su ne annabawan Allah sannan waɗanda suke biye da su sannan da suke biye da su to anan Allah ya yabi annabi wato ainihin Ibrahim alayhi salam cewa shakiran li annabi sannan sai annabi Nuhu alayhi salam wanda ya da dauki tsawon shekara dubu ba su wala kada arsalna nuhan ila qaumihi fala bi safihim alfa sanatin illa khamsina aman fa akhadhum tufan wa hum zalimun shekara dubu ba hamsin ne yana kira mutanen mutanensa amma da shi wa ma amana ma'ahu illa qalil yan kaɗan su da suka yi imani shi shi ma sai Allah ya yi cewa zurriyata marhaban da ma'a nuh innahu kana abdan shakura lallai annabi nuh alaihi salam bawa da wanda yake shakuran mai yawan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala to idan muka dauki annabi Ibrahim alayhi salam da annabi Nuh in muka koma cikin sura al-ayat inda Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. دام جاء وإن الآيوي الله سبحانه وتعالى ya ambaci annabi ibrahim sannan kuma ya ambaci annabi nuhu alaihi salam a karshe sai Allah yake cewa da manzon Allah ulaika alladina hadallahu wa bi hudahu muqtad qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dhikra lil alamin wadannan sunne wadanda Allah ya shirye da su ya manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saboda haka kai koyi da shirye su ta godiya ga Allah ta ainihin wanzar da ni'imar da Allah ya yi cikin aikin ta'a ba aikin sabu ba to kaga manzo Allah ko ya yayi koyi da shirye su bacin kuma shari'a ta musamman da shi manzo Allah yake ita sallallahu alaihi wa ala alihi shi yasa kamar yadda ya tabbata cikin littafin sahih bukhari da as-sunan al-kubra ta imam an-nasa'i bi sunan sahih zuwa ga sahabi abdullah bin abbas yayin da ya karanta fadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin surat sad fa sarra raki'an wa anab sai ya fadi shi duk tilawa sai aka ce shi ya zaka shi tilawa nan bacin manzo Allah bai sai ce a'a tabbata manzo Allah domin annabi da wani alayhi salam yana daga cikin kudin da Allah ya ce da manzo Allah ya yi koyi da su tabbas ko manzo Allah ya yi don haka manzo Allah ya yi su tilawa a shi sa ni ba. to sai manzo Allah ba shi yi koyi da shari'a su na sahabbai sannan kuma da man ga shari'a su kuma ta musamman ke mantaciya da Allah ya shi ta fuskar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda na gabatar a farkon zance godiya ga Allah da ashiko ta shafi mai tsayuwa wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya zama da ita ashiko da alhamdu akwai bambanci a tsakani idan aka ce alhamdu wannan godiya ce ga Allah ta musamman wanda dole ne ga bawa ya yi ta eh, Allah ya yi masa wata ni'ima ne ko bai yi masa ba eh kana halin rashin lafiya za ce ma yadda sai ka ce alhamdulillah kare arziki ta same ka shi ya wani al'amari ba sai ka ce mai alhamdulillah fi halatta sarra da kuma fi halatta ne sarra diddai kana mai matsayin ne alhamdulillah godiya ka to amma ita a shukur aka yi ta ne yayin da wata ni'ima ta sau shi sa sai ta zama ita godiya ce ta aiki da aiki za a aiwatar da ita li'annaha tuqabilun ni'ma domin takan ah, walantar ni'ima ne yayin da wata ni'ima ta zo to sai ka gabatar da wato alishin godiya ashkur li'annahu yuqabilun ni'ma kamar yadda Allah ya kabace kissa ta annabi Musa alayhi salam yayin da yake ba mutanen su labari cewa wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid ga ambatawa mutanen ka ya kaɗe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kissa ta shi annabi Musa alaihi salam yayin da yake ce mutanensa lalle in kun gode wa Allah wato Allah yayi magana annabi Musa alayhi salam ya isar da magana zuwa ga mutane cewa lalle in kun gode ji Allah la azidannakum zan kara muku wata ni'imar doriya kan ni'imar da wannan sai yake nuni kan cewa tunda an ce zan kara muku ashe an yi wata ni'imar kenan amma idan an gode ko sai sai a samu kari to ita a shiko takan kasance ne a babu da ni'ima idan aka baka ni'ima to sai ka banka sai aiwatar da aikin ba'a don godiyar ni'ima din ga Allah subhanahu wa ta'ala kawai ni'ima ne haka kamar yadda ya tabbata cikin littafin musnad isnad sahihi da kuma littafin sahih muslim hadisin suhaib bin sinan bin rumi Allah ya jara masa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ya ce abin ma baki game da al'amari na mu'min shi ne al'amarsa gaba ɗaya alkhairi in asabatu sarra sai ce ne shakara fa kana khaira idan wani abin farin ciki na ni'ima na jin daɗi na kwanciyar hankali ya same shi to sai gode wa Allah hakan sai ya zama alkhairi gare shi wa in asabatu darra sabara wa kana khairan Allah idan wani abinci cutuwa kuma da damuwa da rayar arziki rashin lafiya matsalolin rayuwa ya same shi to sai hakuri to haka sai ya kara zama alkhairi kaga a wannan hadisi manzo Allah ya ambaci ne ashkur abadi ne na aishin ni'ima shi yasa inda Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun ya ku wanda suka yi imani da Allah da manzo Allah ku ci daga dada dan ababan da muka azurta ku da su ji Allah subhanahu wataala sannan ku yi godiya ga Allah in kun zanto ga shi Allah zai taimaka godiya ga Allah ana godiya ga ni'imarsa shi yasa a suratul nahl sai ce fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budu ku ci daga cikin abin da Allah ya azurta ku a matsayin halal kuma cikin daɗin rai sannan ku yi godiya ga ni'imomin da Allah ya yi muku idan kun zanto ga shi Allah din yi muku ashe kaga ita ashiko ana yi ta ne a yayin da wata ni'ima ta samu ba sai ya gode wa Allah ta fuskar mai aiwatar da wato wani shi tabbasa shi yasa bacin labari da Allah yake babu game da annabi Dawud alaihi salam inda Allah ke cewa ya amalu da kuma ya sha min mahariba wa tamathila wa jifarin kal jawabi wa qudur masiyat sai ce ibadu ala Dawud shukra wa qalilun min ibadi shukra wato ku yi aiki ku yi aiki matsayin godiya da shi Allah subhanahu wa ta'ala wace kage ashkur ita ta shafi mai aiki shi yasa sai zama na masu alhamdulillah suna da yawa kusan kowa ma da wanda yake musulmi da wanda yake ba musulmi ba da wanda yake mai aikin ba'a da wanda yake mai aikin sako yana yin godiya da godiya ta alhamdulillah amma a ashkur godiya ta shukur to wannan sai bayi na gari to a koda shi kuma bayi na gari su ne kaɗan cikin abu ina fata mana kenan shi ne Allah cewa qul wallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun kaɗan ne kuke yin godiya game da abin da Allah yake na ni'ima shine wa qalilun min ibadihi shakur anan Allah ya ambaci mutum mai halitta ya halicce ka Ba batun ya ce ne yasa maka ji eh yasa maka gari alam na ja'allahu aynayn wa lisanan wa shafatayn sannan Allah ya sa maka zuciya wanda ita zaka da taskace ababe masu amfani har ma marasa amfani in kasu to waɗannan ababai gaba ɗaya Allah ya yi su ne ta fuskar halittar idan ka gode masa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ya halicce ku da babu ku san koyi ba Allah ya fidda ku daga cikunan iyayen ku karshe dan ne dan ku gode masa shine wa masalakatul janna wal isa lillahi abu to sai da bana a yau muka duba masu yin bauta ga Allah bautar da ke babu shirka ba bidiya to za ga su ne kadan cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi zai Allah ce qalilan ma tashkurun wa qalilun min ibadihi nuni akan cewa ita godiya ta shukur a ainihin daga bai ake aiwatar da ita eh, sannan shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ya faɗa kamar yadda yake a hadisi cikin littafin sunani a dawud a kitab adab da kuma littafin sunani a kitab al-birri wa wasila bi sunani sahihi hadisin abi hurairah Allah ya kara masa manzon Allah yake cewa man la yashkuru nasa la yashkuru Allah dukkan wanda baya gode wa mutane game da ayyuka suna na to wannan baya godiya ga Allah hakikan godiya duniya kan cewa ita a shi ta shafa aiki idan mutane sun ma kirki to kai ma sai kai musu sai kai musu kirki hal jaza'u ihsan illa ihsan in sun ma nagarta kai ma sai kai musu nagarta in sun ma aiki tadaccen aiki kai ma sai kai musu aiki tadaccen aiki to anan kai a shi kenan ta ba da godiya ga musu to in muka duba yan uwa a ko da yakan tuna sama da Allah amsa ba to shin ya kamata ya zama da kogin mu Allah ta take ga watan Ramadan Nan lalle bai kamata ya kamata kogin mu ga Allah ta zanto cikin diyyanin da muka sanci ciki ka zanto a kowane yanayi ke ciki to mu zanto muna godiya ga Allah subhanahu wa mu zanto muna godiya ga Allah ta fuskar bin Allah ya abin da yace ni sannan bari abin da yace mu bari bin manzon Allah ta fuskar koyi da sunnarsa da kuma nisantar abin da ya shafi bid'a to wannan shine abin da yake wajibi shi yasa da wata magana ya kare sai aka shar'anta ma'ana gabatar da sallah ta kaga sallar idi ta gushi magana maka kawai ta gushi mai aiki ina ba mana gani matsayin mai godiya ga Allah ta damar da ya bayar aka samu Allah a azumci wata Ramadan sai a gabatar da sallar idi wadda ta kunshi ne gababbai ta kunshi ruku ta kunshi suju ta kunshi tahiyya ta kunshi kaza ta kunshi kaza ga khutba dan matsayi mai godiya ga Allah shi sa ma sai zama a ranar idin aka haramta mai yin azumi idi na karamar sallah kullu mufassal kamar yadda yake hadisi Abi Hurairah cikin sahih Bukhari da sahih Muslim da kuma hadisi Abi Sa'id al-Khudri Sa'ad bin Malik islam shi ma na cikin sahih Bukhari da sahih Muslim manzo Allah ya hana azumta ranar idi dan ayi dan a bayan da godiya ga Allah subhanahu wataala wajen aiwatar da gabbai game da ni'imar da Allah ya bayar samun damar kasan kyautar shi yasa hatta mata manzo Allah bai ce abin su a gida ba su ma su kamar yadda ya tabbata cikin littafin sahih bukhari hadisin ummu rafi nusayba bint ka ko nusayba bint ka ko nasiba bint ka kamar da Usman Muslim take cewa manzo Allah ya fice da munafitar da mata hatta masu jinin al'ada hatta ƴan mata kowa da kowa ya zo wajen sai dai masu al'ada su sai su nisanci wurin da ake yin sallah nuni akan wajen cin bayan da godiyar su Allah subhanahu wataala kai abin da Allah ya daga hikima sannan bayan gabatar da sunnar gidi kuma sai kuma aka kawo batun ne wasu azumuka na nafila nuni akan cewa dan kai azumin wata ramadana ba wa shi kenan ka gama azumi a'a akwai azumuka ko nafila domin ta iya yi wa a azumin naka wata ramadana an samu matsaloli ka yi azumin amma akwai matsaloli kuma saboda ka sai da bar azumin kiran nafila kuma in kai ce da to Allah ya karba sai ga dalilin karbar da Allah sai an cike maka giban da karsa na azumi wata Ramadan kamar yadda hadisi ya tabbata cikin littafin sunani ibn majah a kitabu siyam bi isnadi hasan hadisin abdullah bin amr bin as zama ka cewa rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal wato ainihin eh, da yawa mai yin azumi za ka samu ba abin da yake da shi cikin azumin sa kawai sai yunwa da wata rashin ma'ana ba da a sakamakon ya aiwatar da wasu ababe marasa kyau yayin da yake kasu to sai a kawo batun azumi na da dan abin da ya karasa na wancan sai idan to ka ciki shi kuma ya dauke manzo Allah ya shar'anta yin azumi na kwanaki da cin wata shawwal kamar yadda yake hadisin abi ayyub al-ansari salih bin zaid al asari Allah ya kara masa yadda cikin littafin sahih muslim da sunan abi dawud da sunan tirmidhi da asnan kubra ta imam an-nasa'i da sunan ibn majah bi wanda ya sai manzo Allah cewa dukkan wanda ya azumci wata ramadana sannan ya azumci kwanaki shida daga watan shawwal to wannan kamar ya azumci shekara guda sai manzo Allah ya bayyana ma'anar cewa kamar ya azumci shekara guda a hadisin tauban wanda ya to kaga goma goma ko talatin ba kwana nawa kwana sannan ga goma goma ko shida ba kwana nawa kwana su ka kwanaki shekara ɗari hudu sittin duk da yake wanda gaske fara nasa ganin makarubi ne a fitar kwanaki shi nufin shawwal kamar yadda yake abinda imam abu hanifa ya taba ta tafi da kan umar abu isabi da kuma abu abdullah malik bin kamar yadda yake cikin littafin kuma ba da wajibi ya haya bin ya haya a imam malik ke cewa shi azumi na kwanaki sai sun da ya ɗaya daga cikin ɗaya madina da suka nuna a shi sannan kuma kada da cewa wannan cikin kwanakin wata ramadana su yi masu hada da su don haka shi sai yake ganin cewa ba za a yi wannan abin da imam malik shi da mai na amfani da al-madina sannan kuma yake amfani da to amma

kitab al-numari in ka samu littafin al-istizkar jirgin sana goma shafi ɗari biyu da hamsin da tara zuwa ɗari biyu da sittin matsala'a yake cewa karanta azumi na kwanaki shida imam malik yayi ba wai yadda mutane suke bauta a ba mali shi ma ya tafi akan abin da kwanaki shi na wata shawwal amma a bisa abin da hadisin sauban yayi bayani cewa in ka hamsi kwanaki shi sun ba a baka ne ladan ka hamsi azumi na kwana nawa kwana sittin sannan kuma ba kwana ɗari kara ta kaga shekara guda ne yake in ta wannan fuskar ne shi ba ba ma da ya fuska habbantar a alkuba da kishi da wata cewa amma da fuskar kada jahili ne zaman cewa wajibi da riskar da shi da wata rada domin shi sai ba ma ya hara ma'ana idan babu wannan illar kaga shi ke الحكم يدور مع العدة وجودا وعدما من يجي قاعدة فقهية على بسم الله وهكذا أظن إذا وزن وزن شيء شوال shida sannan bayan shi sai manzo Allah kuma ya sunnanta a tsakar kwanaki da kowace kamar yadda yake hadisi na Abi Hurairah yana cikin littafin sai Bukhari da sai Muslim yake cewa masoyi na madaki na ya wasikin abadin ciki sai Abi Hurairah yake cewa ya yi kada kuma da tsakar kwanaki uku a kowace da kuma hadisin Abdullah bin Amr bin al As wanda yana cikin Musnad kitabun sai Bukhari da sai Muslim wanda manzo Allah shi ka halarci kwanakin ku a kowace sannan kuma bacin wannan ya ainihin a azikar alhamin da ke wannan shi ma manzo Allah ya sunna da wannan kamar yadda yake hadisin Usama bin Zaid bin Sunan Abi Dawud da Sunan Nasa'i da isnadi wanda yake mai rauni amma sahihul bukhari sannan ga kuma hadisi da Abi haka shi ba na cikin sunan nasa'i da kuma da kuma ya zarfe jumla da kula da alfari wala sai kuma kai nabi da sunan nasa'i manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ya kwadaita da azantar rana alhamis din ranar litinin sannan kuma shi ba ya kasance da kace domin ina so Allah ya kunto da aiki na ina da azumi kamar yadda ya bayyana hadisin hadisin na abi kata da alkari su kan gari ansari wanda yake cikin sai muslim sai manzo Allah ya ce azumi ranar da saboda rana ce aka kake ciki sai manzo Allah ya sunnanta azumtar litinin da kuma wato ainihin azumi sannan bayan wannan sai manzo Allah ya sunnanta siyamu da uku wanda wanda shi ba na cikin ta littafin musnad da sayyid bukhari da sayyid hadisi abdullah bin abd al-as Allah ya rahmah manzo Allah ke ce mafi ta azumi zuwa ga Allah mafi soyuwar azumi zuwa ga Allah shine siyamu yau yau kai gobe ka aje gida wanda wata azumi ne take bi falala amma mafi yawa yan uwa ba su girma jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atabarakallah muka yi sake shi gurin an ni makanci wanda azumi ne wanda ke mafi soyuwa zuwa to idan an ce mafi soyuwa zuwa ga Allah da yake nuna ba zai jawo Allah ya sauce ka idan ko Allah ya sauce ka kan shi ke kai ka ya subhanahu to ga wannan sannan kuma ga azmina irin arab Allah ya kwadaitar da azumta wanda kamar yadda yake hadisi na Abdullah bin Abbas yana cikin sahih Bukhari da sahih Muslim da Musnad na Abu Hanbal Musnad sahih manzo Allah ya sami Yahuda mutunta a dukkan wannan rana sai ce a ah, ai wuka mutunta da Annabi Musa saboda ko an ci shi karshe ko sai manzo Allah ya bayyana kallon abin tarsi wannan azumi kamar yadda hadisi yake cikin kitabun sahih Muslim da na Abi cewa in ka azanci yin arfa to za a kankare maka zunubi na shekara shekarar da ta ainihin wuce da kuma shekarar da kake ci in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ya zo a hadisin ma Abdullahi bin Umar da kitabul Abani na Abu Sa'id bin Naqqash anan sai manzo Allah ce duk wanda ya azumci yinin arfa to Allah zai gafarta masa ma ta kaddama min dhanbihi wa ma ta asab abin da ya gabata masa da abin da ya jinkita da ba shi ne al-hafiz ibn hajar al-asqalani yake fada cikin risalarsa al-hisal mukaddara da wa yace ba mukaddira للذنوب المقدمة والمؤخرة يجب أن نرى ما تقدم أي ai da shi كما شيء كرد ba شيء wanda yake hadisi يكن في كتالة الحال bil ihsan sannan bacin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam azumin ashura shi yana kakkirin nabi na shekarar araba nabi na shekarar da gona fallashi bacin haka kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ainihi kuma kodai kar game da azumtar kwanaki goma da watan zulhijja amma ban da ranar sallah domin ranar sallah manzon Allah ya hana azumce ta amma da tara ana so bawa ya azumce su wanda hadisi ya tabbata da haka cikin sunan abi dawud da sunan nasa'i bi isnadi wanda yake hasan hadisi na buraida bin khalid zuwa ga wata daya daga cikin mataye eh, sahabbai na aishin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya kasance kai azumtar kwanaki tara na watan aishin zulhijja to ka kaga daga cikin azumuka na aishin nafil duk da yake ya tabbata a hadisi na Aisha kamar yadda yake cikin littafin sahih muslim a kitabul intikab da littafin sunan Abi Dawud a kitabul sawm da sunan Tirmidhi bi isnad sahih dake cewa ma ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam sa'iman lil ashara ban taba ganin manzon Allah ya amsa da goma wata zuciya sai ma rubuta cewa Aisha nan ta gina abu ne akan ka sani wancan kuma ya tabbatar da Allah ya tsara ga al-musliku muqaddamun ala al-fardh kuma da ita ka'ida take don haka zaka yi shi azumta kuwa da ke guda tara aisha ta kore ne akan ba daidai ba ba ta harshe sani kamar yadda ya tabbata hadisin hudayba bin yaman wanda yana cikin tafi musnad da sunan abi daud bin da sa'i da maja kuma da sahih bukhari da sahih muslim cewa ya gama Allah ya kare a tsaye kan wata bola amma aisha Allah ya kara mata ita kamar yadda yake cikin sunan da sunan da sa'i da sunan bin maja da sunan hasan take cewa ba taba ganin manzo Allah ya yi fitsari a tsaye ba in ma wanda ce muku manzo Allah ya yi fitsari a tsaye kada ku gaskata shi kaga ku kuma ya tabbatar manzo Allah ya tsari a mai a tsaye to haka shi ma wannan hadisin da mutum azumi Aisha ta gina hukunci ne akan abin da ta sani sahabbai kuma sun kawo wani ilimin da ita ba ta suke shi ina ba ta fara da haka haka a cikin nan kwanaki guda wato ainihin tara na watan hijja dan falla da watan ainihin azumi sannan kuma ga azantar kwanaki mafiya yawa na watan Muharram ga zuci kwanaki ashirin da biyar ko kwanaki ashirin da bakwai kamar yadda ya tabbata cikin sahih muslim hadisin Hurairah manzo Allah ya ce wa baki falalar azumi da za a aiwatar da shi a wata bayan wata ramadana to shi ne azumi na watan alhaq da sai malamai ke ce wannan hadisi a duniya kan ne falalar azumtar kwanaki masu yawa da cikin watan ne almuharram kwanaki ashirin ko kwanaki ashirin da biyar ko wani abin da yake ainihin bai kamata to dukkan waɗannan ababe ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dora al'umma su kai da mutakoni da jajirce wajen wajen wanda da muka ce ba shi ka ga azumin mutar madara ko kuma ka wanda ba ta kewayo sannan kuma ga azumuka da nafila wanda ake so kai dan ka samu reno don rayuwar ka yi kyau ka kashe inganta kar ka zanto ka wuce cikin ayyuka da ainihin alkhair to ana nuna cewa lokaci yayi insha Allah zan tsaya nan da yake eh, tare karatu haka ne ba a kafa ko ka samu wanda wa'azi ba ka ta ta sa ka rubuta ya ba mu jari ba karatu ba ce to amma cikin Allah ya yi su bai wanda ya hana karatu da wa'azi a kai mana muna ta kada Allah ya sa wani magana da mu da shi ma Allah ya yi da shi a sabar Allah ya ba shi da su da aiki magabata za ka ga wani ya yi wuce na kafa ba da shekaru ba ne ba wa da yawan karantarwa kawai imam bukari ya rayu cikin mutane da yawa kuma akwai da sun fi shekara maganar karatu ne da zai karatu amma mutum ya haka tashi saboda wadansu abubuwa ne ba wa muhimmanci wato da ya fi jira da za a zo maka da da bukari da za yi mamaki amma suka ce da za حدثنا أو قرب الباب أو سد الأسانيد كأنما هو إبهام يؤلف أو أنه فتح الكتاب saboda ta ilimin da ya annabta da kuma haddace a da kuma kuma su su da ta kawo su ne da bukata da ke a wani shi gaskiya wannan kalubale ne gare mu darasin farko da zan fara ba mu ina cikin alimin wallahi ka zauna فاقع وتكامل ما رزقنا أبي المنجي لكم أيضا يرى يوتكان الحياة kamata a yi ce kamar yadda gaban mu da na lissafa kusan tsakanin waya da da biyu kusan abu goma sha tara ko ashirin na lissafa da na da wahala wani ya nace saurara ya fice da shi ba zai الله أن وبلغها كما سمعها sannan ya isar da magana kamar yadda farkon wannan au a misali ko farkon na farkon wannan au a misali ba wanda aka gaya ba ya ke ya da ya faɗa da Allah wanda ya wannan kamata ya ya shi da kansa zai ta jarraba kansa wai a cikin dan ka kuce wa masu ya bambanta da kaɗan kan bid'a da ahlus ba wai da bata bane kawai a aiki ya zama shi kai mustalan da shi ne ta gaskiya kana da ilimi Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai kuma da a mahimmancin rikin karatu rikin karatu yana taimakawa wajen hatta ma da hatta wani ibada da Allah da da rahama ya da mata yana cikin misali kuka misali sama da al'ummacin misali da arba'a arba'a ta bangaren ya su tare da cewa a malinta imam malik da bai da shi Allah ta kansa da bai a da amma wajen hadin kowa da daga. domin ya rubuta mana wasu abubuwa a wannan fannin da su wani tabbas da ke cewa inni da in haifu ma yi rubuta yau an yi da abu da rajin wasu rubuki in kuntu bin bai ta kan da in kun sai a kuntu su ta ka da in kun su ce da ke na tare da na kuma zai amfana karka ce ka da mutane da su kama da mutane da wasu ko yana takarda kana da tabbata ta da haka ake karatu da kowa ma ya kamata da Allah ya da daji da fikewa da ciya fa farko kullu hadu fi ma wannan abu ya kuma a sai a dubbula abu ji ba mu da lokaci a wannan masallaci ne tun tarihi a nan a cikin wannan kirabin Allah ya ba da jama'a a safiyar juma'a bayan sallar asuba za su kuma daga cikin gida tsammanin su fitar da sallah ya ba mutane karatu ya koma gida amma ne su wani tsala kaddara ajalinsa na karshe zai kare yana cikin gana da ubangiji gida. da an gaya masa da zai zo haka ma ya ce bari a ƙasar shirya amma kasance wataƙila wani ya rubu tsaftar zuciya sakin baya sai Allah ya cika masa da wani kyakkyawa ba kuma a cikin masa ramadan kuma muka ji labari ne lokacin bana ina wajen almajiranci sai na ji labari a ce wani abu ya faru a kan an ci gawar mace da namiji a cikin mota an yi tabbatar da cewa ta illa abu ta ce ko wani abu ya haɗa su ta hanyar ta wurin ya haɗa labari eh, daga baya sai daga har su bi ma a biyu kan ɗaya kuma a wajen ko ko ko ina daga bayan babu da yake da alaka da abu sai ke ba da labarin cika na ɗaya da suka zo mutuwa da abu ji ɗaya abokin sa ne ƙarshen da wasu ma jab da lokacin da zai fita a cikin shi a rasa ya aka tusa abubuwa da aka yi shi sai na ga a cikin rayuwa sa sabon su sabbobi wasu shafuka masu kyau da amfani sosai amma na tabbatar da cewa da a ce ya san biyu a gan shi ya mutu da macen da ba ta ba matarsa ta aure ba da ba zai mutu da ta mutu to kai yaushe za ka mutu a masallaci za ka mutu ko kai ma za ka mutu ne tare da ta ba ka sani amma da za a za a tambaye ka ne ka fi za ka fi san allah kai irin wancan mutuwar da Allah ya ji da ta a kai gaba ba ta wasu Allah cikin lubutunsa da tausayin gare mu tunda Allah so yake shiga aljanna da fata shi yasa ya ba mu hanyoyi da za mu bauta masa ba ya fa'alu ya bi ala shakar da wa amanu kuma bi mana ruwa yawa yana mana imani da mu shiga aljanna da kuma kawo mana wata daya a shekara wanda duk sabon shiga aljanna da ka sani a kowace tasiri wannan watan ya caccare su wanda a cikin malam da ta ce mana ba mu da wahala na farko ce mana takawa to da yawa na ce takawa wani ya ci kuɗi da kai da saka kaya marasa tsada ko ta bangaren arzikina a ganka wannan da ce sa da asuwa ya ta maka da ita da amma ta kuka da jan lafiya ta sa ta shi da yawa abin muka fi ba da da sanata a cikin da shi in ko ba da magana a hadisi ta ba ga wuce na sun da ta kula da shirki har ka samu wani abu da wallahi wannan ba na cewa ba ba na amma ba shi ne ta gaba ba a ba a yi Allah ya kare da a shi yake cewa abin da yake nuna takawa shi ne alkawar min aljali ka ji tsoron Allah ya ce alkawar min Allah wani ce min aljali saboda aljullatu na nuna girman abu da yawa ka ji tsoron Allah wanda a ko'ina yana da iliminsa da kulawarsa wanda duk wani abu da kalla ya nuna maka akwai Allah kamar yadda ka hadu za ka kuma ba kowa da sai sai Allah amma kana tsoron ka shi Allah saboda kana tsoron Allah ka san kowa ya shi

ta robert kiyosaki wani bature ne muftin am da koga kwata-kwata a kan abin da ya shafa ta hajjar arziki ai ba da a kan kuɗi tsakanin yawan su da rashin yawan su ya su ne akan masu gadi kuma wani ko abincin da ka zo gida matar ka ko bayan ka ta ma abincin ka rera shi ba zai ci in kuma kawai a zuciyar ka ta kasance ka sai ka biya ka in ka zuba wancan ka mai in ka ji kana shawan kana yawan shan mai sai ka manya ya sauran kare in kuma aka saba ka a cewa wata wata ba ta shan ko ta sha da yawa sai ka ba ta sha da yawa da an sanda ra'ayin illa duk wanda ya zama yana da a riba da ƙarin su za a ga baya samu da abin da Allah ya ba shi sai ne ya yi wannan godiyar da malamin faɗa sai sauki arriba al-khawf min al-jalil arriba al-qalil wal amal bil qalil to amma wasu wajen al-khawf min al-jalil da da zaka da nan suka bid'a sai ga mutum yana maro Allah ka ne ka ba ni talauci Allah ka tsora mu cuta da ni hakuri ba kai san ba haka ne Qur'ani ba haka ce dole sai wannan kai gurgurdan Allah ta faɗa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ba wanda zai ce bari wuce azumin da talatin da na ko bari mu kawo na ba ko kuma ya ce to ni yau ba zan sha ruwa ba sai bayan sha saboda ba haka aka ci maka a cikin kitabun sunna ba to a bayan azumi ma haka ake so alhamdu yanzu wani idan yau da shi kuma da kokarin tarin saboda akwai ranar da za ta ciki kamar yadda ramadan cin jafinsa duk albarkar da ke cikin sa ka haƙura ya da aka kun ya tashi tafiya shi ne kake yi na musamman mutum ne wani baya fara gaba sai an jin goma kashi sannan in ce ta ta ga da karatu wani da tashi ne da ake domin samu albarkar ramadan to a rayuwar ka ma gaba ɗaya haka ne da kake a ramadan saboda ba ta sani ba da za a cikin sa amma abubuwan kawo hadisi guda ɗaya malam ya kawo mana da sai da jin wanda wallahi wasu hadisan ni ba zan yi cikin da ko na san wanda ya rubuta shi ko na san ina mun da yanzu ya na kuma ya sanar da zuciya wanda ba sai ina fatan da yawa da cikin ba kuma ya zama in muka yi haka sai ba mun taimaka wa kuma mun taimaka masa shi da kansa domin Allah ya shi mutum daya da wannan wa'azin nasa wata kila sai zama azumi ma kan kai daraja Allah shi ne da ya azumi Mansur ibn Ammar yana da zika da wani su da ya mutu bayan ya mutu sai almajiran da suka yi babbanci da shi a cikin wani ne ya jajjawa sai shi wanda ya mutu ya tafi shi ce ma za ku ta alama ku ta ya mutu sai ko Allah ya ya mutu da Allah na kanta a cikin wannan yayi sai ce qala Allahu li ya mansur ubangiji ne ce bin ya mansur a tadri bi ma gafartu lak ka san me yasa na gafarta maka sai ce da adri ya rabb sai ce li annaka wa'adta fi majlisin من مجالسك فبكى عبدي من عبادي فوهبتك له وهبته abin da yasa na gafarta maka saboda ka yi ma'aji a ɗaya daga cikin wuraren yi ma'aji sai wani bawa sai daga cikin bayan na yi sasa wani dan haka kukan nan da sai na yi maka gafara shi kukan nasa shi kuma saboda shi ma abin da ya a wajen da ya tsoro na shi ma na masa to mafarki ne ba a hukunta da shi na abin da shafi shari'a da duk tabbatar da a amma malamai su ce yi da da mutum ya yi tana to a cikin da suna kawo ce cewa lokacin da sinadin da asa jima zai yi da fara gani walakin da fadlar da a lokacin da abu isan ashari ya mutu baban sa ki ko ya ce jawar abu ya taba cikin jina su ma cikin musulma to kan cika sasu da kammala da rajin da musulma

ne ya rawaito mishi wata kisa ita ma ba tabbatar da wani shi take ba amma magana dai da ya ce ana abu su ashari da yake cewa wani mutum daga cikin mutane da suka gabata ba ya kasance yana bautawa Allah shekara saba'in a koya a cikin wata hasumiya baya son kowa sai su daya a sati domin ya zai gani kan abu sai kowa wata rana ya zama rana wata rana ta masa sai ta shiga ya amfani da wannan mata can sai tuna cewa shi ya saba wa Allah yana tunawa sai kuma ya fashe da ya fito cikin gari neman yana kafa yana yana faduwa a ƙasa duk bayan ta fito sai ya shiga da Allah sai ya shiga da Allah a haka aka ayyuka da suke jefa jikinsa kansu yana wa kansu to akwai wani bawan Allah a shekaru yana zuwa da gurasa goma sha biyu ya ba wa wannan musulmin kowa da ne yi ranar ya fara bawa sai ya zuwa wannan musulmin bawan Allah ne dokar Allah sai shi ma ya ko sai na karshe ya samu sai baka ba ta wace na ba ka ya sha biyu ya ce baka ba ko a abin da ba ka na ba ka sai ya wannan bawan Allah sai ka kowa nan murasar murasar ta saboda daya sai ya ci karfatawa sai ya danka masa yana danka masa sai Allah ya karfi rayuwarsa in ji babansa a shi a musamman da yana da shi ba ta tsuniya yana mutuwa sai ubangiji su ba haka wata ala ya kuma mala'ikansa auna ayyukansa a gaban mutu za ta shi wa da ana zuwa sai aka auna shekara saba'in ne yana ibada sai aka auna su na kwana bakwai sai aka zinar sa ta kwana bakwai tarin ya yi wannan ibada ta shekara saba'in haka ya hana ku auna wa bawa na adadin wannan rayuwar wannan tambura ta guda ɗaya da ibada da aka auna ta kuma sai aka tattara jayi wannan suka ke da yawa ubangiji ce to a gafarta masa saboda wannan alherin da ya tattashi wannan a ta a ƙarshe abu da muka ce shi ne jama'a ni ko kai wani alƙali da muka ci da Ramadan mu zarce da isa da mu san yaya rayuwar ba za ta kasance ba Ramadan ko a cikin dare Allah subhanahu wa ta'ala